A Nijar alƙaluman ƙididdiga sun tabbatar da cewa daga shekara 2011 zuwa 2014 aƙalla haɗarukan ababen hawa 26,000 ne aka samu, inda a ciki mutane 346 suka haɗu da ajalinsu, sannan kuma fiye da mutane 3,000 suka samu munar raunuka a cewar alƙaluman ofishin ministan da ke kula da sha'anin sufuri. A ne mai ma'aikatan nan da ke kawo agajin gaggawa cewa da sami da wuni fita hudu zuwa biyar take yi, amma sai dai duka a cikin kiraye-kirayen da ake mata, akalla kashi tamanin cikin ɗari duka haɗarurrukan ababen hawa ne. Sai dai wata matsala da ke akwai shine na hana taɓa wanda ya yi haɗari kafin zuwan jama'in kwana-kwana. Abin da waɗansu ke ganin cewa wannan babbar matsala ce. Idan aka yi haɗari ana hana taɓa mutumin da ya yi haɗari kafin zuwa jami'an kwana-kwana. Ni a gani na wannan bai kamata ba, saboda wani lokaci kafin zuwan jami'an 'yan kwana-kwana haɗarin yana iya yin kamari ya yi muni kwarai da gaske. Wanda ina gani wanda ma ya yi haɗarin yana iya taimakawa wanda ya jimu ya kai shi asibiti. Ni a jiya ma haka ta faru a gaban idona, inda wani matashi su biyu bisa moto suka faɗi ɗayan ya faɗi a gefen hanya ɗayan kuma a tsakiyar hanya amma babu wanda ya taɓa su wanda misali a da idan mutum ya yi haɗari duka mota da take hucewa ana iya tare ta ta kai shi asibiti sai dai dokta suleiman karashi shugaban ma'aikatar sami ya musanta zancen inda ya ce ana iya kawowa wanda ya yi haɗari ɗauki kafin zuwa motar waɗanda suka yi haɗari Abu ne wanda bai yiwuwa mutum ya yi haɗari shini kace-kace ko ina, wai a ce ba wanda zai kawo masa agaji ya taɓa shi. Saboda bayan mu sami da jama'a 'yan kwana-kwana, akwai jama'a da dama da aka horar akan wannan sha'ani da ya shafi bayar da agaji. Suna iya yin wani abu kafin ma mu zo da kuma iyalan wanda ya samu haɗari domin rage munin haɗarin. Amma idan aka ce babu mai taba wanda ya yi haɗari, ina ganin wannan zanci ne kawai. Akwai damar kawo wa wanda ya yi haɗari ɗauki, amma a cewar Dr. Suleiman Karashi ya ce akwai haɗarurruka da suke da muni ƙwarai da gaske, wanda idan mutum ba aikinsa ba ne yana iya hayaƙa raɗaɗin ciwon, inda ya ce jama'a ya kamata su riƙa saka tausayi da kuma imani a cikin zukatansu.